Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Dakarun Ukraine sun mamaye arewacin Kyiv mai cike da tarkace kuma suka lalata tankunan yakin Rasha a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da suka fice da barin na kiyoyi. Mai baiwa shugaban kasar Ukraine shawara Oleksiy Arestovich ya ce sojojin na Ukraine sun sake kwace sama da garuruwa talatin a kauyuka a yankin tun lokacin da rasha ta sanar a wannan mako cewa za ta sassauta ayyukan sojinta a kusa da babban birnin domin mai da hankali a kan yakin gabashi sashen leƙen asirin sojin birtaniya ya ce dakarun rasha sun yi watsi da filin saukan jirage na hostomel a wata anguwar arewa maso yammacin babban birnin inda aka yi ta gwabza yaƙi tun ranar farko da aka kai mamayar a gabashin ƙasar kuwa ayarin motocin kungiyar agaji ta red cross ya sake neman kwashe fararen hula daga tashar ruwa na maripol da aka yi wa ƙawanya bayan da suka dakatar da wani yunkuri da suka yi a ranar juma'a saboda rashin tabbacin tsaro amma ba a san ranar da wannan sabon aiki zai isa tashar ruwan ba har sai akalla yau lahadi wani babban jami'in amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai reuters cewa sasantawa da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a yamal lokaci ne mai muhimmanci a cikin shekaru kusan bakwai da ake gwabzawa da juna kuma yana begen bangarorin da ke rikici da juna da kasashen duniya za su iya samar da zaman lafiya mai ɗorewa a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita wakilin amurka na musamman akan kasar yamal tim landeski ya ce sulhun da majalisar ɗinkin duniya ta yi na tsawon watanni biyu tsakanin kawance da saudiya ke jagoranta da kuma kungiyar huti mai alaka da iran wadda ta fara aiki a jiya asabar wani mataki ne na farko na tsagaita wuta na dindindin idan kasashen duniya da bangarorin za su iya yin aiki tare wannan zai iya kai ga tsagaita wuta mai ɗorewa da kuma tsarin siyasa da zai hada kowa wanda a ƙarshe zai bada tsari ga sabuwar yamal in ji landaski a wata hira da aka yi da shi a amman yakin ya kashe dubban mutane tare da jefa miliyoyin mutane cikin yunwa shirya aikin dakatar da tashin hankalin a duk faɗin ƙasar ya faro ne daga tattaunawar zaman lafiya a shekarar 2016 ruwan sama kamar da bakin kwarya a ƙasar brazil ya haifar da zabtarewar laka wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla goma sha hudu a garuruwa da ke gabar tekun kudancin ƙasar da kuma yankin bazada flomens na jihar rio de janeiro a cewar hukumomin jiha da na ƙananan hukumomi a jiya asabar masu aikin ceto sun amsa kiran waya 850 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kuma sun samu damar kawo mutane 144 cikin aminci a yankunan da abin ya shafa in ji hukumomin jihar rio de janeiro ya fuskanci mummunan yanayi a cikin watanni biyu da suka gabata zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a watan fabrairu ya kashe kusan mutane 240 a yankin petropolis a tsaunuka da ke sama da rio de janeiro a cewar hukumomi a ranar 23 ga watan maris magajin garin farati luciano vidal ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa muna da iyalai sama da saba'in da ba su da matsuguni labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc A jiya Asabar shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gudanar da babban taron gangamin neman sake zaɓensa inda ya yi alkawarin samar da ci gaba da zaman lafiya a shekaru biyar masu zuwa sai dai yakin neman zaɓen nashi na fuskantar tsaiko. An yi wa gangamin nasa take da Mackenzie Affair mai sunan wani kamfanin Amurka da aka yi haya don ba da shawara ga gwamnatin Faransa akan gangamin rigakafin COVID-19 da sauran manufofinta. wani sabon rahoton majalisar dattawan faransa ya yi tambaya game da yadda gwamnati ke amfani da masu ba da shawara masu zaman kansu kuma ya zargi mckenzie da kin biyan haraji wannan batu dai na kara karfafawa abokan hamayyar macron gwiwa da kuma farautar shi a wuraren yakin neman zaɓe kafin zaɓen shugaban ƙasar faransa a zagaye na farko a ranar goma ga watan afrilu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne. Kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasashe assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da za mu kawo muku wannan shiri na kasuwa a kai miki dole yau shirin zai zo muku ne daga kasuwar singa wacce take cinikayya ko ake cinikayyar kayayyakin masarufi a tsakiyar birnin kano la'akari da cewa gashi azumi ya gabato da haka za mu tattauna da 'yan kasuwa da masu sayya mu ji yadda wato kasuwar take garawa galibi da aka ce kasuwar singa a kano an fi karkata ne ga cinikayyar ababen masarufi kamar su shinkafa da taliya da man girki da wato dangogin kayayyakin masarufi na yau da kullum a tare da ni kuma akwai wato ɗaya daga cikin masu kantuna ya suna. Sunana Yusuf Ahmad a nan kasuwar Singa Market. Malam Yusuf ya kasuwa? Alhamdulillah. Da me da ake ko Kabure kayan da yake namu suna da ɗan yawa akwai bama mayonnaise akwai salad cream da waken gwangwani da ketchup da tumatiri na gwangwani da na sachet da su sweet corn da duk dangogin kayayyaki na kanti da ake siyarwa mara kayayyaki da yawa shagon na kogin na kwalan da makula shari da ga alama gaskiya dai kamar haka eh, to waɗannan kayayyaki daga da ka lissafa yaya yanayin kaso su yake misali kaso su alhamdulillah ko da yaushe dai aka fito yau da gobe dai duk da dai ma cewa yanzu kasuwar ta dan zama ƙasa ƙasa dai bi sai an yi albashi kuma duk mutane za su dan zo amma duk da haka ana dan tabawa dai gashi ka azumi yana gabatowa kuma kana cewa kasuwa ta yi kasa kasa to ai yanayi ka san yanzu kasuwar ta dan canza ne idan wata ya dan kama farko farko shi ana cewa dai an yi albashi mu kanmu muna ganin canji da cewa an yi wannan albashi ya zancen farashi to farashi ne sai godiya an gode wa Allah da kayayyakin wasu ana cikin sayar da su ma ne duk abun da ka siya to insha Allah kana gama siyarwa da ribar da ka ci da komai ma sai ka hada ma ba ma za su ishe ka ba sai ka nemo wani tukwa inda ka sai katan 100 a farashin misali dubu ɗari biyar to yanzu idan ka saida ka ci riba dubu ashirin a wannan dubu ɗari biyar ɗin mai sai ka si kayan dubu ɗari biyar da sittin ma an kaiwa. yanzu shi ba ma ɗinan ka sani da ke daga karkara nake yana ne farashin samsari? ba ma mayonnaise dai muna sayar ita yanzu naira dubu goma sha tara da ɗari biyar. Mm. kasancewar ma dai duka ba a kwana uku ba da farashin muna zaman zaman mai kamfani ya zo ya ƙari a lokaci ɗaya turo da ƙarin naira dubu ɗaya da ɗari uku. a lokaci guda kamfanin suna ba mu kayan a naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar mm. amma kawai sai suka kwayi gari da cewa kawai farashi ya yi affecting from today abinda za a ɗauki kayan naira dubu goma sha tara da ɗari takwas. To sauran kayayyaki ba. To sauran kayayyaki dai duk ga tumatir nan da alhamdulillah Tumatirin yanzu shi ma ya ɗan fara. Kaman tumatirin gwangwani. Tumatirin gwangwani da na sachet da su eh. kori duk dai muna sayar da. Farashin su kuma ya yake. To farashin tumatirin gwangwani akwai na dubu tun daga kan na dubu sha biyar hmm. na da kuma na dubu takwas da biyar dubu tara har zuwa dubu da abu. ka ce masu kantina daga ina da ina suke zuwa. ai mu gaskiya masu kantina mu ko da kwastomin mu ko daga ina suna zuwa mm. don ko jiya na siyarwa da yan nijar kaya mm. da yan kamaru duk suna zuwa yan dubu yan gona san kano akwai albarka eh. duk yawanci ko daga ina da in ka kasa kaya muna da kwastomin gaskiya da yawa musamman maiduguri gombe katsina yan nijar da yawa gaskiya muna da kwastomin sosai. wannan tashin farashin bai shafi yanayin zuwansu ba gaskiya ya shafi yanayin zuwansu wani yanzu idan ya ce kuɗin mota ni ko a yau ɗin akwai kwastoma na daga jibiya sai dai waya yake a ɗora musu kaya insha za su yaya misali an fi kaya ga tsada ga kuɗin mota kaci ci abinci ka yi waye yawanci sai dai su ɗan yi waya bil su turo kuɗi ta akawun ɗora musu kaya a mota dai ne dai kayan ya ɗan yi affecting ɗin gaskiya kwastomi sosai don da yawa ba ba sa iya zuwa. ne mana kasuwar singa ina kawo muku yadda take kasancewa game da farashin kayayyakin masarufi da wannan kasuwa ta singa ta yi shura a kansu. a tare da ni akwai wani bawan Allah ya labai ya sunanka sunana ni kwali ya kase me ake sayarwa eh muna sayar da kayayyakin yau da kullum kayayyakin masarufi da yawansu kamar me da me kamar su taliya madara hmm. da makamashi ya kasuwa take ciki eh to kasuwa yanzu hiri hakuri wallahi ka ka yi tsada ba ba ana ganin misali kamar ko azumi ya zo za a ɗauke kayayyakin duba kuɗi hannun jama'a eh, sai dai amma dai ake kenan yanayin kasuwar zuwa mutane ya ragu zuwa mutane ya ragu sai ba kuɗi hannun jama'a to farashi fa farashi ya canna da kullum kullum kayan karuwa yake yanzu magana biyu ka faɗa ka ce mutane ba su da kuɗi kuma kana cewa farashi ya tashi galibi abinda aka sani a yanayin kasuwa idan ba masu saya farashi yana sauka ne ai wani ba ya sauka wallahi gashi ne yanayin canjin eh kamfanika sun kara na gida sun kara na wajen sun kara eh kaji abin da ke faruwa to ku ya kuke kenan eh, to hakuri miki a kuke sayarwa mutane haka ake sayarwa in ya so shi mai saya wanda zai kai bakin salati ta kare a kansa kenan a hamu ma yi rai dan ba ni ba riba sosai kai eh kai da harka ce ta yau da kullun kana yi ka kai abin sosai ka samu da yawa eh ni ka riga ka taso a kawai namun kike yi Ali Muhammad ce ni na nake amma yau za mu zo mu sai kaya in ka sai shi dubu goma gobe za ka iya dawa a ce ma dubu sha biyu da ɗari biyar a ce ma kamfani kuma alhalin ba kamfani kullum in ka zo mu muna roƙon gwamnati da ta duba da wannan hawan farashin da ake da duba yanayin saboda gaskiya ba a taɓa shiga yanayin da ɗan adam 'yan kasuwa suke rashin abin da suka ga dama su ƙara kuɗi yanzu kamar ga shekaran jiya mun komin sai shi dubu ashirin da hudu amma yau mun zo an ce 25 kullum haka ake yau abin da ka siya gobe ba shi bane man gyada ga shi nan kis din nan dubu ashirin da bakwai muke sayan sayan jiya kullum sayan shi an ce dubu talatin da uku da ɗari biyar kullum irin wannan yanayin ake ciki a wannan kasuwan da kuma muna duba da mutane akwai su to siya wa al'umma azumi wata ne na albarka da zai zo amma ba wani sassauci ba wani sassauci da su mutane suna cikin wasa. masarare ɗaya daga cikin wato kwastomomi kenan ke kokawa game da yanayin hauhawar farashin kayayyaki musamman na masarufi musamman a wannan lokaci ga kuma wani dan a kusa da ni malam me kama siya ya sunan ka kuma na abdullahi hmm. abdullahi salisu Yawwa me kama siya ga ka kasuwa wannan na zo siya na zo siya wannan tumatir na sace tumatirin gwangwani kenan eh da na madara da madara an siya ne ko za a siya na siya ne yaya zancen farashi gaskiya farashi a kai saboda sabanin wasu kayan shekaran jana ina zuwa sayan kayan na zo na siya kuma yanzu kuma na jima kowanne ya kara kuɗi a dai ba gafa ma bangaren da majalurin eh, to gashi azumi yana gabatowa kuma ana ta cewa ku yan kasuwa ku dinga mutane rage gashi kuma ka ce ka samu kariya kenan kuma to ai kasuwa ce dama ita gaji haka hmm. abinda ka sai ka kawo ka je ka ma ga fita ka kawai haka ka rabu da shi eh. ai ba zama kai ma zai zama wurin asarare har yanzu muna kasuwar singa kuma kamar da muke gaya muku muna tare da 'yan kasuwa da suke sayar da kayan masarufi a wannan kasuwa a tare da ni kuma ga wani malamin malamu ya suna suna na mai kwai eh, muna sai da kaya kala kala kaya kama daga omo zuwa kayan taliya da kayan abinci su magi da dai kayan masarufi kowanne to ga azumi yana gabatowa ka ce kayan masarufi taliya da magi dinnan ya lamarin farashi eh to gaskiya ka gane gaba ki dai kaya ma ba ma ma wai iya wayan nan da ka ambata ba kowanne yana ƙara motsawa ne duba da yadda azumin yake tawa buƙatar kayan tana ƙaruwa to kuma kayan kowanne za ga yana tashi amma kayan magi dai kamar suna da rage kuɗi ne ma a yanzu haka hmm. saɓanin ragowar kayayyaki amma kayan omo kullum suna ƙara kuɗi ne ya bacin shinkafa kana sai da taliya ko shinkafa eh ina sai da taliya na'am eh to gaskiya taliya wata biyu baya ma ma zuwa yanzu dai gaskiya kusan farashin da dai ake yi dai yana nan sai dai ya dan kari wanda ba wanda ba za a rasa ba naira 20 zuwa 50 dai a kuma ƙara samun ragi dai a haka dai ake ta cudawa dai ake tafiya. To ya tun da ana azumi na karatowa wannan karatuwar azumi ya shafi yanayin farashi? Eh, eh, za mu iya cewa haka tun da kaga masu eh, yan uwan masu sai da siga har yanzu suna korafi siga bai zauna a kasuwa ba idan an same shi za ga nan da nan mai sakin ya kare sai kuma na hannun wanda suka siya su kuma za su kara kuɗi mai siyan ya zo zai ji tsada abin da yake faruwa ke ko yanayin kwastomomin zuwan fa a kwastomomi suna zuwa amma gaskiya akwai dan tsaiko akwai dan tsayi ko duba da dai yanayin yadda garin yake dai ba a cewa komai sunan malamin sunan malamin ali yawa masu rari na tare da malam farashin me ka zo saya da me da me ka zo saya ni shuga na zo saya yawa me me suka mai me yawa me suke cewa nan shuga dubu ashirin da biyar hmm. sai mai dubu talatin ba da biyar da nawa kake saya da dubu ashirin da biyar nake saya to ya ga kuɗi ya karu kuma ana ta cewa ya kamata a ce an rage farashi ya za a kwatanta da maganar misali yanayin ba azumin bara da na bana an dai bara ne da azumi duk kusan ɗaya ne da bana da bara in azumi ya zo dole sai an yi wannan abu in azumi ya zo daman dole ne sai farashi ya canza wai canjin farashin nan a ina ne gizo ke saga hmm, canjin farashi ko da ina akwai saboda su gaskiya masu kuɗi suna dan ajewa suna kara farashi mu kuma kaga wanda ba shan madara in azumi ya zo zai siya dole ce tsada wanda ba sayan mai in azumi ya zo dole kai yadda kake eh, bukata a gidan in azumi ya zo dole ka samu canji dole ka da kyautata musu fiye da yadda kake to duk abin da ba a saya da aka dawo kuma kowa yana kokowa saya dole ne ya zai zama yayi kaɗan ne yasa gaskiya da kuma masu kuɗi gaskiya suna kakkarawa dole sun san zai yi sa. yanzu da haka muka zo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole na wannan mako daga wannan kasuwa ta singa kuma a madadin dukkanin waɗanda suka dafa shi ya kammala suna na mahmud ibrahim kwali da na gabatar miki cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole ne. Kasuwa a kai mikido Kasuwa a ya take. Kasuwa a kasar mu. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. uwana masu sauraro, barkamu da warhaka. Sunana dai Reverend Fadanu Bala da ke nan ikkilisiyar a lady perpetual health catholic church a yau ina so yi mana tsokaci ko kuma yi mana gargaɗi kan mahimmancin zaman lafiya a wannan lokacin ibada lokaci ne da ya kamata mu yi addu'a ga allah domin ya kawo zaman lafiya a ƙasarmu najeriya da dukkan duniya baki ɗaya yayin da muke ta fama da tashin-tashin wanda ya kunshi rashin zaman lafiya na bangaren siyasa addini da ƙabilu a daidai wani lokaci kuma na ibada ya kamata mu yi azumi mu juyo ga ubangiji mu roƙe shi gafaran zunubanmu da dukkan inda muka yi kurakurai muka kuma haddasa rashin zaman lafiya a duniya baki ɗaya yadda shi Ubangiji Allah zai mana jin ƙai ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Kamar yadda aka bayyana mana a littafin annabi Ishaya Sura hamsin da biyu aya bakwai take cewa, Me ya fi wannan kyau a gaman zo yana zuwa ta kan duwatsu, ɗauke da albishir mai daɗi, labarin salama, ya yi shelan nasara ya cewa Sihiyona. Allahnki sarki ne, mu yi ƙaunar juna kamar yadda Allah ya ƙaunace mu. Idan mun ƙaunaci juna kamar yadda ya ƙaunace mu, za mu yi tafiya a cikin ƙaunarsa, salama kuma da dawwama a gare mu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimi da alherinsa yadda za mu yi zaman salama a tsakaninmu. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Thank you. Cutar ansa ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki. Wannan tantani da ya shafe cikin ƙure cikin shine yake samun ɗan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuka saboda duk abinci idan ya taɓa ko kuma ruwan da yake shi kan shi fatar cikin take fito da shi ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo to wannan shine ake kira gyamban ciki to likita me ke kawo cutar ansa ko gyamban ciki to akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki na farko akwai wani yanayin mutum akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli akwai wanda magunguna ne suke jawo musu kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs wanda family ne na magunguna irin su aspirin irin su ibuprofen irin su naproxen da sauransu ko irin su steroid abinda aka fi sani da su prednisolone akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa sannan akwai kwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki musamman akwai kwayar bacteria da ake ce mata kwayar cuta jins jinsin bacteria da ake ce mata helicobacter pylori tana ya kawo eh, shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzara ta sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress wato damuwa da matsatsi yana iya kawo eh, ciwon alsa abin da ake cewa stress ulcer waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa sai ya kawo alsa saboda ka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo alsa to likita musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci shin mai cutar zai iya yin azumi to ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananin ta. akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba akwai wanda kuma zai iya azumin shi akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani a cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna kunan nan za ta iya zama ko ta wuta ko ta ruwan zafi ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abin da eh, a mayanci ake magana cewa strong alkalis ko basis duk za su iya kawo cuta ko abin da ake cewa poison poison wato shine a ce guba kenan guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu to na daidai akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lallai ulcer gare su ba abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sashi sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan za a ba shi shawara idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba to zai ba shi shawara wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya yana shan maganin shi yana kuma azumi to likita musamman ma da kai yi maganan um, likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace to shin ma wani irin nau'i na abinci ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya ya kamata su rika ci musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan? To abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa kuma zai ta'azzara ta abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon alsa abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya irin su alkaki misali kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri da za su yata da alsa abin da yake da tsami kamar tsamiya kamar lemon tsami ko zobe mai tsami ko lemo mai gas ko irin su kofi sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba in yana shan giya ya guji shan giya in yana cin goro ya guji cin goro saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ci ciwon alsan nan. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu sa'an kuma masu alsan nan yadda za su yi azumin su a cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba. To da farko kamar yadda ne bayani akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lallai alsa ɗin ba ne saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne sannan a tabbatar an samu maganin maganin da ya kamata na alsan ne sannan kuma abi dokokin da aka tsara wa mutum insha Allah in ya sha maganin shi waɗannan dokoki zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata kuma zai zauna lafiya. To likita kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamance kamanceceniya da cutar ulcer? To akwai abin da bai kai ulcer ba misali a ce gastritis shi ba wai ya zama gyamban ba ne amma yana kusa da ya zama gyamban kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji wadda a likitance ake ce mata diaphragm ta wannan jikin tsoka a bayanta akwai kofofi inda abin maƙogwaro yake bi da kuma hanyar jini yake bi to akan samu abin da ake cewa hayatus haniya sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron inda makogoro shiga ciki yana iya bullutsowa yana shiga cikin kirji zai iya ba da ciwo matsanancin ciwo kamar na ulcer amma ba ulcer ba ne an sha maganin za a dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har a yi aiki eh, ya danganta ga tsanancin ciwon akwai abin da ake cewa bile reflux wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai ya yi ƙasa to akwai waɗanda maimakon ya yi ƙasa ɗinnan nan sai ya yi sama sai ya dawo ciki in ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake to su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su kama da alsa din wanda ba lallai na alsa ba ne kama abin da ya shafi a ita maɗaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas wannan duk likitanci likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya musamman masu cutar olsa ko kuma gyamban ciki mu huta lafiya Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.